ليش يا روسيا أو كل سنة روسيا سبورة كمارة كروسيا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين لا رقم الله سبحانه وتعالى دي ترقى من كياوى وأيكم من الخير ودافرت من كرا كرم دزنبم دتقيت من يطار من إيماني دهما دإخلاصي da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau alhamis 26 ga watan jimada asaniya na shekara ta 1436 hijiriya inda ta yi daidai da 16 ga watan hudu na shekara ta 2015 miladiya insha Allahu ta'ala za mu tashi a tambaya ta ɗari biyu da goma na wannan littafi a alamu sunnati almansura li'i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura wanda babban malamin nan alhafizul hakami Allah ubangiji ya lullube shi da rahamarsa ya ruwaito ya wallafa mana tambaya ta ashirin da eh, ta ɗari biyu da goma tana cewa kan muddatul khilafati da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato iya tsawon wato shekaru nawa ne ko kuma a iya kwanaki nawa ne aka taƙaita khilafancin manzon Allah wanda halifofinsa waɗanda za su mai gurbinsa suna da wani lokaci ƙayyadajje a iya wani lokaci ne wato eh, khalifofin manzon Allah ko kuma khilafanci na musulunci aka kayyade masa zai kare daga shi babu khilafanci domin eh, lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ahadun nabawi lokaci ne na annabci wato annabci ne yake controlling yake jagoranci yake jagorancin jama'a ina fata an gane annabci sannan aka zo kuma bayan manzo Allah sallallahu khilafa khalifofinsa ne suke tafiyar da al'umman mutane sannan bayan khalifofi sai aka zo shugabancin mulukiya muluk a ce malik malik malik ko ba a cewa khalifa duk wanda ka ji malik malik malik ne to a period of time da aka ɗiba wa khalifanci khalifofi ko kuma shugabanci na khalifanci ya ne eh, tsawonsa shi ne mala ya ce eh, rawa abu dawuda wa ghairuhu an sa'id ibn jamhana an safinata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace khilafatu nubuwati 30 sanatan khalifanci na annabci wato shekara talatin ne period ɗin da aka ɗiba kenan ina fata an gane ko inda za a ce khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka muwai gurbin bayan manzon Allah sassar bayan rasuwarsa duka shekara talatin ne manzo Allah ya ce za a yi bayan wannan shekara talatin din daga mutuwar manzo Allah sallallahu sai a shiga kuma mulkin mulaka'u mulkin mulukiya ina fata an gane ko yawa a summa yu'tillahu al-mulka man yasha'u sannan bayan waɗannan khalifofi an yi shekara talatin daga nan Allah zai ba wa mulki kuma sai a shiga tsarin mulki da wanda menene Allah ya bada shi ga wanda ya so za a ce king malik kingdom na wane kingdom na wane su ne za su yi tagada a gidansu ina fata an gane ko wannan shi ne alhadis fakana zalika muddata khilafati yanzu za mu yi total mu ga shekarun da sayidina abubakar ya yi da wanda Umar ya yi, da wanda Usman ya yi, da wanda Aliyu ya yi, Allah ubangi yarda da su gaba ɗayansu. mu ga nawa suka yi din zai bada talatin din daidai da manzo Allah ya faɗa yace fa kana zalika muddatu khilafati Abi Bakr wa Umar wa Usman wa Ali radiyallahu anhum Allah ubangi yarda da su Ya ce yan shekara talatin da manzo Allah ya faɗa din idan ka hada khalifancin Sayyidina abubakar sannan na umar sannan na usman sannan na ali din za ga tatiyas din da annabi ya faɗa din ne misali fa abubakar sanatani yan lissafi ne su taimaka mana fa abubakar sanatani wa salafatu ashhurin Sayyidina abubakar ya yi shekara biyu ne kacal da wata uku mulkinsa wa umar ashiru sinina wa sittatu ashhur sayyidina umar ya yi shekara goma ne da wata shida muna da shekara goma sha biyu da wata tara kenan ko ba na? ashara wa umara ashara sinina wa sittatu ashur me matsala Shi ne na ce, abubakar sanatani abubakar shekara biyu wa salatatu ashur da wata uku sayyidina umar asharu sinin shekara goma wa sittatu ashur da wata shida ba shekara goma sha biyu da wata tara ba yawa wa usmanu ithnata ashara sana sayyidina usman shekara goma sha biyu yayi muna da shekara nawa kenan ashirin da hudu da wata tara wa aliyu arba'u sinina wa tis'a ashhur sayyidina ali yayi shekara hudu da wata tara nawa kenan yace fatilka tis'un wa ishiruna sanatan wa sittatu ashhur yace idan ka hada zai baka a menene shekara 29 da tara da wata shida ya ce wa yukammiluha a bai'atan alhassan ibn aliyin 6 ashhur sai a ciki ta kawai mu baya da aka yi wa hassan dan sayi ali alidin na iya dan wata shida na ina fata an gani wata shida shikenan aka gama tara talatin ɗin daga nan wa awwalu mulukil islam sai aka fara kuma mulukiya shugabanci irin na mulukiya ba na khilafa ba kuma ba na khalifanci ba yanzu na sarakuna na sarauta farkon wato eh, eh, mulukil islam shine muawiya muawiyatu binu abi sufyan radiyallahu anhu Allah uban yarda da shi wa huwa khairuhum shine mafificin su wa afdaluhum kuma shine kuma yafi su falala da daraja thumma kana ba'dahu mulk ba'dahu mulkan adudan bayan muawiya din nan ma malam to sai bakin mulki ya biyo baya mulkan abudan abudan daga abba abu alaiha bin nawajis me abu ka cizi abu da haƙori ka riƙe alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i al rashidin al-mahdi abu alaiha bin nawajis daga bayan muawiya fa aka samu mugun mulki bakin mulki ma malam ana cikin shi ila an ja'a umar ibn abdul aziz har Allah ya kawo Umar dan Abdul Aziz ina fata an gane ko radiyallahu anhu Allah yarda da shi fa'adda ahla sunnati khalifatan khamisan fa'addahu ahlu sunnati khalifatan khamisan bayan wannan bakin mulkin da aka yi sai da shi ya zo sai ya mai da mutane can baya irin mulkin su Sayyidina Umar su khalifanci na su sayidina umar da su sayidina abubakar ya mai da tsari irin wancan komai ya kyau aka tafi a bisa tsarin littafin allah irin tsarin da sayidina abubakar da umar da usman suka tafiyar da al'umman musulmi da ya zo haka ya mai da su ina fata an gane har ahalus sunna suna kirga cikin khalifofi biyar saboda kamanceceniyan wato tsarin mulkinsa da irin na waɗancan lisairihi saboda tafiyar da harkokinsa da tafiyar da mulkinsa da ya yi bisiratil khulafa'ir rashidina irin tafarkin khalifofi na manzo Allah sallallahu waɗancan guda hudu masu shiryarwa to daga daga kan shi fa kuma shiken annabi yayi ta bayani yace daga kan shi da khalifofinsa guda hudu din nan da ya kira su khulafa'ur rashidina al-mahdiyina al-muhtadina al-mahdiyina shiryayyu masu shiryarwa manzo Allah ya daga nan ba za a sake gamuwa da wani mulkin adalci ba kawai yace za ku gamu da bakin mulki da abin nan kawai ku yi hakuri a duk yanda kuka samu kanku amma kar ku yi fito na fito da shugabannin nan ji karku kar kuyi yi fito na fito da su matukan suna tsaye da sallah kuna samun walwala na yin sallah kuna addini kuna makarantun islamiyyan ku komai kuna yi karatuttuka kuna yi tahajjudi ana yi tarawihi ana yi azumi wata ramadana ana yi komai suna yi kuna yi to manzo Allah ya ce basu hana ku ba eh kar ku fito na fito da su ko da fajirai ne mashaya giya mabarnata in aka ce fajirin mutum ya haɗa liwaɗi zina ne shaye ko da haka suke wannan a kansu ne ya taƙaita ba su sai ku yi ba ba wanda ya fosin in ka ce ka sha giya don shi yana yi ba wanda ya tilasta ka ce ka yi zina don yana yi ba wanda ya tilasta ka ce ka yi liwaɗi don yana yi ba wanda ya tilasta ka ce ka sha jini dun yana yi a'a bai hana ka sallan ka ba bai hana iyalanka sa hijabi da sutura na musulmi bai hana a karanta qur'ani bai komai ba manzo Allah ce kada ku kuskura ku yi ja su ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a har wata rana da za ta zo Allah ya canja muku su haka annabi ya ce amma kar ku dauki makami ku kinkari waɗannan Tun da kaga ba su kunyan Allah ba ba su ji kunyan Allah ba ba su girmama Allah ba suna fito na fito da Allah wajen aikata dukkan nau'in sabo ba za su ji nauyin murkushe ku ba muku raga-raga su muku kace-kace Tun da bai jin tsoron Allah ba zai ji tsoron ka ba sam kawa wanda yake keta haddin Allah ba abin da zai hana shi keta haddin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma ku yi sallah a bayan su inda shugaba zai aiko a nan ya ce a ina a gama tukur ni zan yi juma'a nan kare ya hudu ba ni zan hau in yi kuma un abin nan in yi ce wa annabi ce kar ku ja da su na a a kayoyo fatihan can dai kuke ba na ka ga na jaha na sama duka annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam in ya iyan zai zo ai ko ba haka ba in bai iyan ba ba zai zo ba amma in ya iyan yanzu in ya iyan zo yi ina fata an gane shikenan inda ya iyan yace a ga masallaci ta za a ce wa liman ni zan yi sallah yau shikenan ana sallah a bayan su suna jagoranci na aikin haji a bisu wallahi tallahi ne wannan mashan wallahi ba zan bi shi ana Allah ya hana ya faɗa saboda me saboda shi ba kaman Mr. A bane da bai da mulki bai da soja bai da wani abu in yace ba zai in yace zai za mu shi a'a kai din na mashayi ne amma wancan ba mu isa ba saboda menene shi authority ne yana da mulki yana da abun nan kuka rasa zai ci a kulle masallacin ko baka isa ka bude ba sai ka koma kai ta zaje zaje kai ta raki ba amma baka isa ka bude ba yace aje aje motar nan sanda ana da a ka ba wanda isa ya bude na fata an gane kulle ma makarantar. yana da wannan amma ya ku bayi da muka sani zai shaye shaye ya ce zai yi wancan wace kai matsanan ba kana kaza amma banda su inji annabi saboda menene su din nan mu'amalantansu sai a hankali haka zai zamanto amirul hajji ka bi shi in ji manzon Allah Ba a kamu fi kumuddina kar ku ja da su kuma za su hana ku haƙƙin ku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabai suka ce ya rasulullah ba za mu fito yace sam kar ku fito na fito da su to haƙƙin su da yake wuyan mu in sun hana mu namu ma mu hana su annabi ce a'a duk abinda kuka san haƙƙin su ne a wuyan ku ku ba su ne fa haƙƙi ne a wuyan ka ka biya ka biya karka ce eh mugaye ne ai su ma kaza kaza bari ni ma zan zagaya da waya ni ma bazan biya bazan sha ruwa ni ma bazan biya ba a'a mazalaci duk abin da yake nasu ne ku karba ku ba su don shi in kace ba za ka shi ba zai yanke wutan ya cire transformer ka gani kai kuma baka isa ta ce ai ni kuma zan rama ta gu kaza ƙaryanka manzo Allah ce to ku bari ku yi hakuri ni na ku hakkin in mun je gobe kiyama gaban Allah zan karba muku ni ne zan tsaya muku in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam. ina fata an gane duk irin waɗannan don al'umma su samu walwala su bauta wa Allah kar a taɓo su yanzu waɗansu wurare misali a maiduguri nan su ba ma su gambarun su ina ne inda aka samu abin nan shekara nawa yanzu aka yara ba su yi islamiyya a nan ba shekara nawa aka yi ba a zauna irin wannan zaman aka ilmantar da jama'a ba shekara nawa aka yi makarantu ba a karanta qur'ani a nan ba abinda manzo Allah bai so kenan waɗansu ta dalilin wannan an kashe iyaye an kashe wani an kashe wani wani suka nan suna yawo yan mata suna yawo ba abin nan a tantuna a abin nan ba a san makomansu ba mace a sake ta sakaka to irin wannan manzo Allah ke cin su baiso azizun alaihi ma anittum ne baison abin da zai wahalta ku harisun alaikum mai kwaɗayin imani da zaman lafiya ne alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim mai jin kai ne mai rahama da mumunai bai abin da zai taba su amma wani sa'i matasa zaka ga yan zafin kai ai tsoro ana ana tsoro billahi lazi ana tsoro duk tsoron ka ai da maka komai zamu ai annabi yana da hikima shi in ka bi hikima shi za a kai matsayi za a kai gaci da makarantarsu to Allah ubangi ya sa mu dace a maddalilu ko ina ne ko asdanu na okay mun gama wancan tambaya ta 211 tana ce maddalilu ala khilafati haula'il arba'ati jumlatan akwai wani kwakwaran dalili da za a kawo mana wanda yake nuna tabbatar da khalifancin waɗannan sahaban guda hudu abubakar sai umar sai uh, usman sai ali akwai hujja domin waɗansu suna da aƙidan cewa ba su bane ya cancanta zalunci aka yi aka ba wa abubakar fashi aka yi na khilafancin aka ba ma wane ai wane ne ya cancanta to shin akwai dalili da ya tabbatar waɗannan su ne abubakar ne zai fara sai umar sai usman sai ali al'adillatu alaiha ku ji aka ce kasiratun dalilai ma da suka tabbatar suka yi nuni suna da yawa kai latufsa ba sa iya ƙididdiguwa kawai sai dai a ɗan ɗebo a gaya maka kawai dalili kan ko aya ɗaya aka ja maka ayya ishe ka ko da ayoyi ashirin ne aka ce ɗaya eh, kam inda aya ce aka kawo maka ɗaya ayya ishe ka sai ka ce baka gamsu ba sai an kawo sha tara haka nan ma hadisi inda ingantacce ne فمنها hasru muddatiha 30 sanatan daga cikin dalilan da hujjojin ko takaita lokutan khalifancin a shekara talatin, shi ma hujja ne domin in kai calculation ɗin shekarun da suka din zai baka nawa 30 din so manzo Allah da yace mulkin khalifanci shekara talatin ne kuma aka yi calculation yadda su hudu din nan suka yi shi kanshi dalili ne da yake tabbatarwa fakanat muddatu wilayatihi wa minha daga ciki ma taqaddama min tafdilihim ko dukkan hadisan da suka gabata wajen fifita sayyidina abubakar sai umar sai abun nan eh, thaniya isnaini izuma fil ghari din nan duka waɗanda muka karanta jiya wanda suka kawo falalan sayyidina Usman sai na Ali dukkan waɗancan hadisan su ma dalili ne wanda suka zo jeran suka jeranta mana falalansu su ka'idan urab arba'a din nan ka'idan waɗannan khalifofi guda hudu duk inda aka ce da Allah ga mana khalifofin manzo Allah ka'ida ana so ka jera su ne ka fara da Abubakar ba a so ka birkita ka ce ah, akwai sayyidina Ali akwai umar akwai abubakar sai usman mun ji ka kawo su amma a ka'ida yadda kake so ka jera su yadda annabi ya jera su haka ake so a aƙidance ka jera su ka yi rankin insu bisa falalansu sai ka ce abubakar saiwa saiwa usman saiwa sai ali haka ake so da'iman ka rika jera su ومنها ما روى أبو, أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء wani sahabi ne ya zo da ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi ni na gani a bacci kamar an sako wani guga daga sama gugan aka sako shi daga sama faja'a abubakar fa akhadha bi araqiha sai sayyidina abubakar yazo ya kama ige ya kama shi asalin gugan fa shariba shurban da'ifan sai ya dan sha kadan haka sha dan kadan wanda bai kafa kai ya kwankwada ba yace summa ja'a umar sai naga umar kuma fa akhadha bi araqiha fa shariba hatta tadalla'a sai na ga sayyidina Umar da ya kafa ma malam yayi ta kwankwadarwa yayi ta kwankwadarwa sai da karin shi sai da bi ma'ana ya koshi summa jaa Usmanu sai na ga Usmanu a mafarki har ya zo ya kama kuma igiyan da wannan gugan ya yi ta kwankwada ya ta kwankwada sai da sa suka batsi suka cika suka batsi hatta ta balla kenan ثم جاء علي فأخذ بأراقيها fantashata wantabaha alaihi minha shay'un sai naga ya dan ya dan sha ya dan kwara kadan wantabaha alaihi minha shay'un sai wani ruwan kuma har ya fantsama a jikin shi haka bayan ya dan sha haka sama sama sai sau na naga ruwan da yake cikin ya dan fantsama a jikin shi wa minha wa huwa aqwaha daga cikin su waɗannan duk suna nunawa kaga sayyidina ali sayyidina abubakar da ya ɗan sha kaɗan ya nuna shekarun shi biyu ne da yan watanni shi yasa yace a mafarkin sai naga ya dan sha kaɗan ai kaga sayyidina umar da usman ne suka fi daɗewa ko abuki wannan yayi shekara goma sha biyu wannan yayi goma to kaga ai su suka sha ruwan kenan duk Allah ya nuna masa sahabi sannan sai kuma sayyidina ali da ya dan sha wani da ya dan watsu shine yan watannin da jikan shi dan shi Hassan ya ci Hussein ko Hassan ya dan ciki ta din wa minha wa huwa aqwaha daga cikin hujjojin shine mafi karfi ma ijma'u man yuta'adda bi ijma'ihim man yu'taddu kai afwan ijma'u man yu'taddu bi ijma'ihim ijma'in waɗanda aka yadda da ijma'in su wanda sun kai matsayin su yi ijma'i ala khilafati ha'ula'il arba'a an yi ittifaqi da ijma'i cewa lalle waɗannan khalifofin guda hudun su ne na manzon Allah kuma abubakar ne farkon su sai Umar sai Usman sai Aliyu wala yat'anu fi khilafati ahadin minhum illa dallun mubtadi'un ba mai sukan khalifancin su da yanda aka jero su innan sai fataccen mutum wanda bai da rabo a gobe kiyama kuma mugun dan bidi'a baki kirin bakin Allah da manzon shine yake suka yace ba Abubakar bane ya dace ba Umar bane ya dace wani ne yafi dace ba mai sukan tsarin nan sai bataccen mutum kuma dan bid'a Mai bid'a ya kirkiro abinda ba a taba jin shi a musulunci ba a bakin shi aka fara ji domin sahabai gaba ɗaya su yi consensus sun ijma'i akan cewa su ne khalifa tabi'ai sun yi tabi'u tabi'ina sun dukkan salihai sun yi duk duniyan ahlus sunnati wal jama'a sun yi sai a bakin shi aka fara ji kaga shi ya kirkiro wani abu kenan a musulunci sai ya je can dama kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nari Allah tsare mu da shi mu je tambaya ta 212 mad dalilu ala khilafati thalathati ijmalan menene dalili a bisa khalifancin waɗannan su uku waɗannan su uku yawanci fa hadisai da suka tabbatar da khalifancin nan na abubakar da umar da usman ne amma abu eh, ali sayyidina ali yawanci ijma'in malamai ne suka tabbatar da cewa ne nan ta ijma'in malamai ne الأدلة على ذلك كثيرة منها ما تقدم ومنها حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم حجوجين سكي تبتر da khalifancin mutum uku abubakar sai umar sai usman din nan akwai hadisin da abubakar ta Allah uban yadda da shi yace lallai tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce man ra'a ru'ya manzo Allah ya tambayi sahabansa wane ne daga cikin ku yayi wani mafarki faqala rajulun sai wani mutum ya ce. ana ya rasu ni ne mafarkin da na gani kuma shine ra'aitu ka anna mizanan nazala minas sama'i naga wani sikeli naga wani abu kaman sikeli ya sauko daga sama haka fawuzinta anta wa abubakar sai na ga an auna ka kai da abubakar a skelin farajahta an tabi abubakar sai kai din nan ka menene karin jayi abubakar wa wuzina umar wa abubakar farajaha abubakar sai skelin kuma aka zo aka auna umar da abubakar sai abubakar ya rinjayi umar wa wuzina umaru wa usmanu farajaha umaru sai aka auna Umar kuma da Abu da Usman sai Umar ya rinjayi Usman summa rufi al-mizan sai aka dauki mizani kaga su uku aka ambata ina fata an gane ko a wannan hadisin malamai sun yi bayani shi a can a inda aka ruwaito shi hadisi ne wanda da abinda malamai suka ce game da shi rawahu abu dawud bi hadha al isnad haddathana muhammad ibn al musanna haddathana muhammad ibn abdullah al ansari حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه كتاب السنة باب الخلفاء دا مجلدين هدو إنا فاتا أنغانيكو آه شافي na 208 wa raqamul hadis lamban hadisin shine hadisi na 4634 wa rawahu tirmidhi abu dauda kenan fa in ka je kana so ka gan shi kuma turmizi ya ruwaito shi shi a inda yace haddathana muhammad ibn bashar haddathana Ansariyu bi. bihi ya ruwaito shi sunan turmizi kitabur ru'uya in ka je littafin mafarki babu ma jaa fi ru'yan nabiyyi sallallahu alaihi al-mizana wad-dalwa Eh, mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da arba'in lamban hadisin na dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da bakwai in ka je sunan turmizi wa qala turmizi hasanun sahihun hadisin nan ingantacce ne kuma sahihi ne walahu sanadun akharu fi sunani abi dawud haddathana musa ibn isma'il haddathana hammad an ali ibn zaid an abd الرحمن ibn abi bakrata an abihi al babu mujalladi na hudu babin nan da ya wuce wancan eh, mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da takwas layin hadisin lambar hadisin na dubu hudu da ɗari shida da talatin da biyar wal hadithu bi hadhihi al asanidi sahihun wala la yadhurru wujudu ali ibn zaid fi sanadihi faqad dhukira fi at-taqrib annahu da'ifun walakin qad ruya rawa lahu muslimun wal arba'atu وقد ثبت الحديث من طريق آخر من طريقين آخر آخرين وجميع رواته في الطرق الأخرى ثقات انظر التقريب التقريب شين حديث لكي تنتنشي تيكي تاشي حديثي إن تتو waɗanda su inganta ba yake kaje ka duba hadisin yana nan ya inganta tabbatacce ne a takrir mujalladi na biyu shafi na 137 saboda haka wannan hadisin ya tabbata wa qala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ce ra'al lailata rajulun salihun eh yace da dare, eh uriyal laila ko rajulun salihun uriya uriyal laila na rajulun salihun wato an nuna annabi kenan ko kuma an nuna wa wani mutum rajulun salihun wani nagartaccen mutumin kirki an nuna masa anna ababakarin nitsa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an nuna masa wani an rataye abubakar a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wa wanita umar bi abubakar aka nuna kuma shi kuma umar an rataye shi a jikin abubakar Wani nita Uthman bi Umar sai aka nuna shi kuma Uthman an rataye shi da ya makale a jikin Sayyidina Umar kaga Abubakar ya manne a jikin Annabi shi kuma Umar ya manne a jikin Abubakar shi kuma Uthman ya manne a jikin Umar Ko ga shi ma su hudu aka ambata su uku din aka ambata shi ma hadisi ne da ya tabbata وكلا الحديثين في السنن duk hadisan suna nan a sunna suna suna ina fata an gane ko wannan yake nuna cewa daga wannan ne sai wannan bayan manzon Allah Abubakar daga Abubakar sai Umar sai kuma Usman mad dalilu ala khilafati Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma ijmalan menene dalili da hujjan da za ta tabbatar mana khalifancin sayyidina Abubakar da Umar a dunkule malai ce ala zalika adillatun kathira akwai dalilai masu yawa bisa game da wannan minha ma fi sahihi daga cikin su akwai abin da zo cikin sahihul bukhari da muslim qala sallallahu alaihi wa sallam a inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace bainama ana na'imun wata rana ina cikin bacci na inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ra'aituni sai na ganni ala qalibin alaiha dalwun kusa da wata rijiya kan wata rijiya ma wanda rijiyan akwai guga a ajiye a jikinta fa nazatu minha ma sha Allahu manzo Allah ce sai na zira gugan na ɗebo ruwa na kwankwada na kwarkwada gurgudun abinda Allah ya so mun ya kaddara mun bayan na sha sai thumma akhazaha ibnu abi quhafata sai dan abu quhafa shine abubakar sai yazo ya karbi sauran ruwan da yake gugan shi ma me fa naza minha dhanuban aw dhanubaini sai ya dan kurba kurbi ɗaya ko kurbi biyu kawai wa fi naz'ihi da'afun wajen kurban ruwan ma akwai rauni haka ya dan ja ruwan sama sama bai irin kwatkwat ya kwankwada din nan ba yace wallahu ya gafiru lahu da'afahu Allah ya gafarta masa irin yanda ya sha ruwan thumma stahalat gharban fa akhadhaha ibn al-khattab sai sai sai gugan ya koma ta yamma sai na ga ibnul khattabi umar ɗan khattab ya karɓa falam ara abqariyan minan nasi yanzu naza'atan ban ga wato wani irin warrior abqari shine ka ba a ce warrior menene zan kira shi da Hausa abqari ko jari ban ga wato jarimin mutum wajen kwankwadar ruwan nan irin shi ba ina fata an gane ko hatta baraban nasu nasa bi atanin ko sai da ya bigi mutane shi sayyidina Umar din wato ruwan nashi sai da ya riski mutanen da suke daji suke kiwon raƙuma da tumaki a daji ruwan nan nashi da ya kwankwada sai da ya ya riske su ya fantsama ya same su wato adalcin sayyidina Umar annabi ke nufi bai tsaya cikin gari ba sai da ya shafi na na daji gaba ɗaya ku tuna daga cikin adalcin nan nashi ya ce ina jin tsoron Allah gobe kiyama a tada ni a ce ga wani jaki a daji ya yi menene ya yi tintibe sai dina Umar bai gyara mai hanya ba ina fata an gane ko wannan shi ne ah, wannan to ka ga na sayidina abubakar da umar dama aka tambaya manzo Allah da ya sha waye ya karba next abubakar jagorancin ne duka Allah ya nuna manzon Allah a wannan ruwan amma abubakar dan kaɗan ya kwankwada domin bai daɗe ba amma sayyidina umar shi ya shafa mutuna sayyidina umar a zamaninsa sayyidina abubakar shi ya shagaltu a lokacin shi ma da yan ridda conflict internal conflict na cikin gida waɗansu sun yi ridda ya za a yi a maido su musulunci shi ne ya ta fama da shi amma sayyidina umar da ya haushi ina jin shi ya karya farisawa daular farisa ita ce daular iran a lokacin su ne sufafawa da daular menene romawa duk sayyidina umar external abin nan yaƙe-yaƙe na ƙasashen waje duk wata ƙasa da kaji an tumurmushe ta an karya ta an ta dawo ƙarƙashin musulunci sayyidina umar a zamani shi ne aka ce shi kwankwaɗan shi ya watsu har ya kai ina wurare na nesa ai shi yasa mutanen Iran yan Shi'a ba wanda suka tsana a duniya irin Sayyidina Umar domin daular su ta majusawa asalin daular Iran din nan wuta suke bautawa da ai nan ne Salman al-Faris ya fito su wuta suke bautawa to Sayyidina Umar ne ya fatattaka su ya kirsasa su ya konkarin su suka shiga musulunci su kuma suka ga me za su yi su huce abinda Umar ya musu don ba za su iya fesin in musulmi ba shine suka ce bari su rika musulunta da sunan sun musulunta su shigo sahun musulman su rika barna ainan aka samu ɗaya daga cikin su ya kashe Sayyidina Umar a matsayin kafinta ne aka kawo shi ya rika wa khalifa aiki to shi sayyidina Umar kuma eh, sayyidina Usman da yazo shi ma ya hadu da conflict na cikin gida ne yan Shi'a sun yawa fitinu a nan fitina a can suka zo har Madina a Madina ma suka kashe shi shi to shi sayyidina Umar shi ya karye daular eh, Romawa saboda haka shi yanda aka tsane shi daban ne yanda aka tsane shi daban ne in shi yasa yanzu a Iran sun sa wata eh suke kira babu Shuja. Na labari mai wanda ya kashe umar ne sai na ziyartar wuri a sosai ka sa akwai abin sha da ake kira virus sunan wannan da ya kashe umar bai ya wasu a duniya sunan shi wanda suke kira virus ake abun sha da suka suna kiran shi virus eh sunan wanda ya kashe sai na umar virus sun sa abun sha haka zaka ga ma akwai takalman da suke yi su sa umar da abubakar a kasan don a rika taka su ana wulakanta su to za ka tara su gaban su ma abin nan to idan ma mutum yana tunani misali sai ya tuna waɗanda dina Umar ya karya ɗin ai majusawa ne masu bauta ne wuta to inna yanzu zai ce shi musulmi na na tsanan dina Umar don ya kashe kakannin shi bi ma'ana yana na aqidan majusan sin kenan ka samu to har ma akwai wani dan shi'a babban malamin su da ya musulunta ya bar shi'a ya koma sunna suna bari in waɗansu da yawa to ya yi wata ya yace barnan da wannan eh, tatar tatar yayi a yayi a yayi bai kai na Umar ba me yasa ba a tsani wancan ba sai Umar me yasa ba a tsani wancan ba a zagin shi ba a la'antar shi sai na Umar wal kuma abun da shi yayi ma ya yi kace-kace da su fiye da abin da umar ya shi ai umar ya yi jihadi ne a bisa adalci to haka za ka tara, a takaicin takaica ba mai mai da waɗannan abun zagi sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa bai da rabo a gobe kiyama shine mai sa irin waɗannan bayin Allah yana abin nan shi yasa aqidan ahlus sunna kullu ana cewa al-kaffu fi ma shajara bainahum mutum ya kame daga abin da ya faru a tsakanin Allah ya kaddara maka ba a haife ka a lokacin ba baka rayu a lokacin da fitinan nan ta auku a tsakanin su ba Allah ya tsare kafanka bai taka can ba ya tsare hannunka bai je yaki a can a lokacin ba me yasa kai ba za ka iya tsare harcinka a yanzu ba Allah ya tsare maka kafanka bai je can ba ya tsare hannunka bai faɗa da sahabi ba ya tsare ka bai halice ka a lokacin ba ina fata an gane to kai kuma ka tsare harcenka duk waɗannan gabobin Allah ya tsare maka su kai harcenka ka tsare shi ka harcenka in ka tashi har ba shi ma malam sai ya tsallaka su bin hudu ya tsallaka waɗansu zamanuka ya yi ta tafiya ya tsallake tabi'ai ya yi ta tafiya ya tsallake tabi'u tabi'ina bai inda zai jira in ka aika mizagin harcin ka sai kan sahabi duba shekaru da suke tsakaninka ka huta mana ka yi fama da zamanin ka kawai ne ga su a risa jafo ga su abin duk sun ka yi ta fama da waɗannan ma su ne ka yi ta gwagwarmaya da irin waɗannan amma can tilka ummatun kan khalat kuma ƙaryanka ka kai su ka huta kawai ka hutar da kanka ka yi fada da wani kusa da kai bolus murkus ga sunan duka kusa da kai duk waɗannan abunan nan su ba mutane ba ne za zaka kalla ko su ɗin ma'aikira kawai aka ce yanzu bari ga muku da a ce na shirya lecture guda goma nan kullun don kun zago wani Markus ne billahi lazi in nayi na farko ba za ku iya dawa na biyu ba don an gaji tukun je unji zagi to wani fa jiddun wa abadun sahabi ne topic din zagin shi lecture shi topic din lecture shi zagin wa sahabi ne zagin sahabi ya wance zagin sahabi ne zagin ya wance in ga maka ko da Allah na tuba astaghfir kullun lacca na zagin fir'auna ne wallahi nai uku ka gaji in kai uku na gaji in ce topic din mu yau zagin hamana na gobe mai zuwa zagin karuna na jibi fir'auna kai zage zage kullun me zan amfani da shi addini na me zan amfani da shi addini na amma za ka samu su ba sa gajiya kullun da an ce tofi yana zagin Umar Khattab ne sai hol ya cika har waje idan aka ji nana na Aisha sai ya ninka haka kullum ba a gajiya da yake waje ne wanda kullum ba eh, matattaran shedan ba a cewa an gaji a ta haka za ka tara ina ubangiji ya rufa mana asiri damsul basirati ne wal ne kawai wanda bai da rabo shine zai shagaltu da wani zai shagaltu da wani ka shagaltu da kanka kawai ka ga aibin kanka ka gyara ka mutu ka gyara da Allah ba zai tambaye ka wani wani gobe kai za a tambaya kawai da abin da ka aikata an gama na fata an gama eh shine nace masa ne. nasu ba yawa nasu ne ayati abinda ai ake ta musu kenan sai bullo da wani abun nan a sa masa lada mai ɗimbin yawa a ce kare kai yanzu duk wanda aka wani lecture na zagin sai da in bai zo ba a cikin sai ga yayi asaran duniya da na lahira ma da bai zo ya samu ladan ji ba haka za ka fara Allah ubangiji ya rufa mana asiri okay a ah, sai madalilu dalilu ala khilafati abu aw sai mu tashi anan mun zo kan gaba za mu ji dalili akan khalifancin abubakar shi kadai da kuma gabatar da shi bayan manzo Allah sai mu zo na ji na umar da gabatar da shi bayan abubakar sai mu ji dalilin khalifancin sayyidina Uthman da gabatar da shi bayan bayan umar in Allah ubangi ya raya mu mako mai zuwa Allah ubangi ya mana muwafaqa ya samu ala yusuf ina ne ya stop din nan ne